ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون kuma tabbas mun san cewa kai wannan manzo zuciyarka tana shiga cikin kunci saboda abin da yake fitowa daga wurinsu na ƙaryata da ya maka izgili